godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya keɓanta rayukanmu har zuwa ga wannan lokaci a cikin wannan wata mai alfarma rana ta goma sha tara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tsira da amincin Allah su gara tabbata gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka fi tabbatinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu. bayan haka bi ibnillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin suratul tauba aya ta tamanin da shida. وإذا أنزلت سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع القوارب وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذبون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منه kuma idan aka saukar da sura cikin alkur'ani daga cikin abubuwan da aka saukar din sai zanto akwai umarni zuwa ga cewa an aminu billahi wa jahidu ma'a rasuli cewa ku yi imani da Allah kuma ku yi jihadi tare da annabinsa ku yi jihadi tare da ma'aikinsa idan suka ji wannan ka ulu tsauli minhum sai ka ga ma'abota dukiya ayil azniya ma'abota dukiya daga cikinsu su ne mutanen farko da za su nemi izini su suna da hali kamar yadda muka yi ta faɗi a baya aikin addini da kuɗi ake yinsa musamman jihadi sai an kashe kuɗi kuɗin abin hawa kuɗin ah, abin nan makamai da abubuwa da yawa da ake bukata domin a cimma wato burin yin tafiya mai nisa sai a yi wata ɗaya ana tafiya ba je inda aka nufa ba kaga a hanyar kan hanyar nan abinci za dinga ce, ana bukatar guziri wadda bai da guziri ba zai iya ba waɗannan suna da hali amma lokacin da aka yi umarni da jihadi ka san dama ai shi imani sai dai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanarwa manzansa cewa waɗannan munafukai ne imaninsu akan harshen su kawai yake babu shi a su amma yin aiki daga a wajen aiki ake gane su sai kaga suna jan baya domin dama ba su yi imani ba don haka ba su san su yi su salwantar da rayukansu a kan abin da ba su yi imani da shi ba su yi su salwantar da dukiyarsu to inda za ka gane su mafi yawa idan ka duba ayoyin baya shine a ce a fito jihadi nan za ka ga mutum ya fara kirkirar uzuri ai shi kaza ai shi kaza ai shi kaza to masu hali daga cikinsu sai su ce istazanaka ulul qawli min za su nemi izininka ya kai ma'aikin mu وقالوا ذرنا نكن مع القاعد za su zo su ce ya ma'aikin Allah ka bari mu kasance tare da masu zama sai su nemi izini domin sun sani cewa idan suka nemi izini manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai ba su izini duk da cewa ba su da uzuri ba ba su da uzuri bal Allah tabaraka wa ta'ala yace qul qawli min wayannan bal suna da shafa'a suna da karfi ba mara lafiya bane kuma suna da dukiyar da za su iya fitowa yakin nan da shi amma kuma sun je sun nemi izini akan cewa a bar su su zauna a gida yace radu bi an yakunu ma'al al-khawarij bi an yakunu ma'al الخوارج فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون sun yadda rabu bi an yakunu ma alkhawali sun yadda da su kasance tare da mata kawali ba nan malama suka ce wannan jami'in da aka yi wahal ishara ce zuwa ga mata domin ai idan aka fita yaƙi idan aka fita yaƙi maza su suke tafiya yaƙi ana barin mata da yara a gida to wayannan munafukai sun gwammace su kasance tare da mata da yara kaga inda munafurci ya kai su sun yadda bil'a wal qu'udu fil baladi ma'an nisa domin abun kunya ne amma da yake munafurci yasa za su iya jure wannan abun kunya a lokacin da aka tafi yaki idan mata suna hira a gida a gidaje za a dinga hirar cewa ai wani da wani da wani suna gari ba ke suna gari eh ai su ba su tafi yaki ba to ko domin kunyan wannan balaraba mutum ba zai zauna gida ba domin kunyan wannan hirar da mata za su dinga yi cewa ai da aka tafi yakin kaza da kaza ai da wani da wani da wani zama suka yi a gida amma munafurci yasa suka iya jure wannan abun kunya shi yasa ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yace yace wa radu li anfusihim bil 'ari wal qu'ud fil balad ma'a nisa sun yarda wa kawunan su wannan abun kunya wannan tozartin suka iya jurewa kuma suka ce a bar su su zauna da mata a gida yace wa hunnal khawalif ba'da khurujil jaysh sune ake nufi da khawalif bayan rindina na maza suka menene suka bar gari suka fita yake al waka kanu shanu ajbanan nas idan aka fara yaki su ne suka fi kowa ragonta suna da tsoro wa idza kana amnun kana aktharun nas kalaman wannan shine sifan munafikai idan kuwa ana ana zaune ne cikin aminci babu tashin hankali babu yaki sun fi kowa don fi kowa yawan surutu amma idan aka ce a tafi yaƙi to a wannan lokacin kuma za ka ga sun fi kowa tsoro shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ya faɗi gane da su a cikin suratul ahzabi yake faɗi za ja al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilay تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف salaqukum bi alsinatil hidat idan al'amarin tsoro ya zo zaka ga yadda idanuwansu suke wato kifta idanuwansu domin tsananin tsoro kamar wadda mutuwa ke mamayarta haka za su ringa haka suke bude idanuwansu suke kiftawa suke rufewa domin tsananin tsoro amma fa idza zahaba idan kuwa a ya tafi sai su zanto harsunansu kaman karafuna suke akan muminai wannan munafiki kenan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga hali na munafurci to da su suka zabi wannan suka zabi cewa suna neman izinin a bar su su zauna tare da mata kuma suka yarda wa kansu haka Allah tabaraka wa ta'ala yace lakinir rasul wal ladina amanu ma'a lakinir rasul wal ladina الذين آمنوا معه بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم أعد الله لهم جنات تجري من الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله تبارك وتعالى يتي آيين دوائن كم منافقين suka ce a ba su izini ba za su fita yaki ba duk da cewa suna da hali da za su fita yakin suka ce a ba su izini suka kuma yadda da tozarci da abun kunyan zama da mata Allah ya ce lakirin rasulu wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim amma shi ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da kuma waɗanda suka yi imani suka yi imani da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim su wayannan sun yi jihadi da dukiyoyinsu da kuma rayukansu akan tabarkin Allah tabaraka wa ta'ala ba su nuna alamun suna jan kafa ba su nuna alamun suna da kasala da kuma fatan ma a ce an ba su tafiyan nan balhun farihuna mustabshirun suna yin aikin ibadan nan wadda ɗayan biyu ne ba in ma a ci nasara in ma kuma a dawo gida babu mutum amma kuma su cikin farin ciki suke shine abin da ake cewa lantarki ibada suna ɗaume wannan ibada suke yi shi za a yi ladar mutumin da aka kashe shi fi lillahi ba karami ba ne domin mutum ne yake ganin gashi ga mutuwa duk da yadda ɗan adam yake son yake son rayuwa kuma bai son mutuwa amma da yake shi rayuwa ana sadaukar da shi domin ɗaukaka menene domin ɗaukaka addini shi yasa ai a cikin alkulliyatul ham za ka ga cewa ana farawa ne da hifzuddin sa'annan a zo hifzun nas domin za a iya kaddamar da annas difa'an anidi sai zanto su a lokacin da suke aka ce su fito filin dagan nan murna suke ji istirshari suke yi da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake wa ulaika lahumul khairat yake wa'annan su ne suke da alkhairai maluma suka ce alkhairai din nan da suke da shi fi duniya wal akhirah suna da alkhairai Allah tabaraka wa ta'ala sai bai tafsirin wani alkhairai bane anan yace lahumul khairat yace suna da alkhairai masu yawa a nan duniya da lahira wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su ne waɗanda suka rabauta zafiru bi a'lal matalib wa akmal ar-raghai su ne waɗanda suka rabauta da abu mafi mafi a'ala da mutum yake nema a duniya abu mafi a'ala da mutum yake nema a duniya menene shi Shi ne yardan Allah Ta tabaraka wa ta'ala Allah Ta tabaraka wa ta'ala sai ya tabbatar wa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da kuma muminai waɗanda suke tare da shi ya tabbatar masa da abin da ake cewa alfala shi ne rabo ya ce waɗannan su ne waɗanda suka rabauta kaga wannan ayan na daga cikin ayoyin da tun a duniya aka yi wa sahabbai waɗanda suka tabbatu tare da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama aka yi masa bishara da cewa sun riga sun rabauta wannan ayan na daga cikin ayoyi waɗanda Allah ta wa wata ya tasrihi da da hakan waɗanda suka tabbatu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam duk lokacin da aka kira su amsa kira suke Allah tabaraka wa ta'ala yace a'adda Allah lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa'annan da manzansa da muminai yayi masa tanadi na gidajen aljanna gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar wa'annan gidajen koramu suna gudana a karkashin su Allah tabaraka wa ta'ala yace khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan gidajen ذلك الفوز العظيم wannan shine rabo girma wannan shine rabo mai girma kasancewar ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai karrama manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da waɗannan muminai waɗanda suka yi imani da shi zai shigar da su cikin darajoji masu girma a cikin aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya hada su bi hada mu da su cikin wannan falala Allah tabaraka wa ta'ala bayan wannan bayanin da ya gabata Allah tabaraka wa ta'ala ya bada da labarin wa'ansu mutane waɗanda ma'abota uzuri ne yace wa al mu'azziruna min al-arab وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون الله ورسوله ما على من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الشمع حزنا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل عليه دونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون الله تبارك وتعالى يتي وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم suka waɗanda suka zanto ma'abota uzuri wayannan da gaske suna da uzuri da yi uzana lahu domin a ba su izinin rashin fitowa ya ce, mutum sai zai ce ya ma'aikin Allah ina da uzuri iri kaza da kaza da kaza aka ce wayannan eh, min ahya daga cikin wayansu wato mazauni ne waɗanda suke wajen madina min zawahil madina mutane ne waɗanda ba mazauna gari ba ne a arab kauyawa li yi uzana lahu domin a ba su izini wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu a yayin da waɗannan suka zo suka nemi izini kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su da cewa al-mu'azziruna a cikin wata qira'a al-mu'azzirun ma uzuri daga cikin lafazin ayan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa suna da uzuri wayannan abin da zai kara tabbatar da cewa mutanen farkon nan da suka zo da yi uzana lahum min daga cikin kauyuka kauyawan larabawa da suka zo a ba su izini daga cikin abubuwan da zai sake tabbatarwa cewa ma'abota uzurin ne shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulah akwai wanda su kuma su ba su ba su ma damu ba ba su damu ba su zaman su kawai suka yi ba su fita yakin ba kuma ba su je sun nemi menene ba ba su je sun nemi uzuri ba wayannan Allah tabaraka wa ta'ala yake sun yi ƙarya alladina kadabu Allah wa rasula waɗanda suka karyata Allah da manzansa Allah tabaraka wa ta'ala yace fa yusibu alladina kafaru minhum adabun alim cewa waɗanda suka kafirta daga cikin su azaba mai rarraɗi zai menene zai shafe su waɗannan su ne waɗanda suka kasance wato kafirai domin Allah Ta fara ko ta'ala ya yi masu hukunci da haka duk waɗannan ayoyin dalilai ne da suke nuni ƙarara cewa waɗannan munafukai da ake magana a kansu munafurcinsu min nau'in i'tiqadi munafurcinsu munafurci ne da maluma suke cewa munafurcin aqida ta san akwai nau'i biyu akwai abin da ake cewa annifaq al'amali munafurci wanda yake a aikace yake bai shafi imanin mutum ba amma kuma idan yayi yawa idan yayi yawa tare da mutum ana ji mai tsoron cewa zai iya kai shi ga Munafircin aqida munafircin aqida shine wanda ke fitar da mutum daga musulunci ka tokan Allah ya kare shine wadda za ka ga mutum a zahirinsa musulmi ne a zahirinsa yana amsa sunan musulmai zai iya yiwuwa ma yana sallah tare da musulmai amma a zuciyarsa ba bai yi imani ba bai yi imani da Allah ba hatta a wannan zamanin nan ana samun ire waɗannan. wayannan ba na mantawa da wata baiwar Allah da ta zato ba ta da ana san a zalunce ta domin ana ganin ba ta da gata me ya faru da ita mutum ne ya je ya je neman aure ya ga yarinya yana so shi ya sa bincike yake da muhimmanci kafin ku aurar da 'yarku ku yi bincike ku tabbatar da cewa ma'aboci addini ne kuma ma'aboci halayya masu kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza atakum man tardawna wa khuluquhu fatazawwiju idan mutum ma'aboci addini ma'aboci kyawawan halaye ya zo yana neman ‘yarku da aure, yace Ku aurar da shi, ku aura mai, wannan mutumin zai zo ashe yana zuwa ne cikin yaudara amma wannan yarinyar musulma ce aka je a Legas ya nuna shi musulmi ne aka je ansaruddin aka daura masa aure suka dawo nan abuja da zama suka dawo abuja da zama har suka haifi eh, abin nan ya'ya biyu ashe mutumin nan ba musulmi ba ne sunansa na yaudara abdullahi asalin sunansa kuma sunday matan nan sai ta ce mai a ah, baban wani lokacin sallah ya yi ba sai ce e shi ai ya yi sallah kafin ya shigo sai kawo uzurin yau daban na gobe daban e ai in ya fita zai a in ma in ya fita zai yi ma in ya dawo ai kafin ya dawo ya yi sallan asuba kuma wadda in mutum ba fita masallaci ba ai za a ganka ne kayi a gida sai ta fara lura da cewa hanya wannan na sallah kuwa da ta da ya fahimci cewa tana takura mai kuma ta fara sosai din cewa baya sallah wata ran sai ce mata bace ni ba ba musulmi bane ba hankalin da sai ya tashi kamar za ta hauka ke kai ba musulmi ba ne yace eh sai ta kai ta fito idan kai ba musulmi ba ne ba kam to ai tsakanina da kai babu zama ai musulma ba za ta zauna karkashin kafiri ba sai ta kai shi kotu domin a raba aure ita kuma za'ifa miskina ba ta da ba ta da kuɗi da za ta ɗauki lauya shi kuma ya ɗauko lauya maimakon ya rubawa wa kanshi asiri a yi menene a raba auren lami lafiya tunda yaudaran yarinyar nan kai ta har kuka biya rabi sai kuma ya ɗauko lauya za a baiwa baiwan Allah za a bai baka wahala ana cikin hakan su daga cikin ɗan uwa da suke da kishin addini sai suka ji sai suka tuntube mu suka ce ga wata nan ba ga halin da take ciki ga halin da take ciki har sakin ma ba za a bata ba ba a san ma sakin ma a bata bayan wannan cutarwa da aka mata da muka shigo sai muka samu fastin gisin ne cewa wannan mutumin bai ma da alaka da musulunci kwata-kwata bai da alaka da musulunci kaga wannan ne irin munafurcin da waɗancan suke a wancan zamanin kenan zai alwala ya shigo masallaci ya yi sallah a yi mitin da shi a yi shawara da shi a kan abokanan gaba amma kuma shi ba babu menene a zuciyarsa babu imani Allah ta wa ta rake waɗanda suka kafirta ai wayannan munafikan yusibuhum azabun alim azaba mai radadi zai shafe su to Allah ta tabaraka wa ta'ala bayan wannan sai ya ambato mana halin da mutum zai shiga halin da mutum zai shiga ya zanto an ba shi uzuri a shari'ar musulunci ba za a kama shi da laifi ba an fito filin daga ana bukatar maza su fito kai ba ka fita ba wani irin uzuri ne a shari'ar musulunci aka yadda da shi wadda za a iya baiwa mutum wata idan wannan shine halinsa Allah ta baraka wata ba zai tambaye shi ba Allah tabaraka wata ta'ala sai ya ce يجي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم شيوا باب ليدي أكن الضعفاء أكن رون النور mutane da suke da rauni waɗanda suke da rauni a jikinsu ba su da karfi da za su je su yi menene da za su je su yi yaƙi mutum zai iya zama ma matashi ne amma kuma yana da ne yana da rauni domin wani dalili a'a zai iya yiwa a'a ba rauni yake da shi ba na gangan jiki zai iya zanto rauni da yake da shi majiyi karfi ne amma kuma bai gani ba wai makaho ba ne amma bai gani da kyau wanda bai gani da kyau din nan idan kuka fitar da shi filin daga zai iya zama maku kuma illa ma maimakon ya kaiwa abokanan gaban ku hari zai iya kaiwa ɗayan ku hari waɗanda ba su da karfin jiki da za su fita yaki wayannan sai shari'ar musulunci ta ba su menene ta ba su uzuri wala alal marza babu laifi akan mutanen da suka kasance marza marasa lafiya ba su da lafiya amma wani irin rashin lafiya suka ce hada shaminun li jami'i anwa'il marad alladhi la yaqdiru sahibuhu ma'ahu ala al-khuruj wal jihad ba shikenan ba san da mutum ya dan ana zancen za a fita jihadi sai mutum ya dan ji ciwon kai na minti biyar sai ce ai ni ma ban da lafiya a al-imam sa'di yace ana nufin rashin lafiya nau'uka na rashin lafiya wadda la yaqdiru sahibuhu ma'ahu ala al-khuruj wal jihad wadda ma'aboci wannan rashin lafiya muddin wannan rashin lafiyan na tare da shi ba zai iya fitowa ba kuma kun san irin fitowa da ake yi a wancan zamanin ba irin yakin da ake yi na zamanin nan ba na jubana wadda mutum za ka ga kamar yadda kasashen nan da suka suka suke da ci gaba cikin sina'a da kuma wato kayan yaki za iya zama mutum zai iya zai ma yana zaune ne a New York gaban shi akwai wayansu na'urori daga New York zai tashi jirgi jirgin bai da matuki kuma jirgin ya tafi ya tafi Sudan misali inda ko lafiyayyen ba mai ba su da shi amma kuma duk da cewa ba su da lafiyayyen ba mai ba amma jirgin da aka tura garin Khartoum jirgi ne wanda bai da mai bai da matuki ko me zai je yayi zai je ya jefa bom ne a wani masana'anta a wani gida da ake yin panadol ake yin abin nan paracetamol daga new york zai dinga controlling din jirgin idan jirgin ya zo daidai inda ake son ya yi hinyin din target sai a saki ba ba kuma mutumin da ke wannan yana new york ya bambanta da zamanin da wanda za ku fito ne akan a doki ko kuwa jaki ko kuwa rakumi sai ku yi wata ɗaya kuna tafiya sa'annan idan aka tafi filin dagan kuna ganin juna ga ku ga su da haka da wancan yakin da ake yi a wancan lokacin da wanda ake yi a yau wanne ne fi wahala da kuma tayar da hankali na da shi ya fi wahala da kuma tayar da hankali wadda ake yi yanzu nan ba waɗanda suke da experience ɗin sun taɓa zuwa yaƙi mun taɓa ganin wani bawan Allah wani bararabe wadda yake cewa yaƙi bala'i ne yake idan yake shi ya san lokacin da suna cikin runduna idan aka ce idan aka sanar da ku cewa ga abokanan gabar ku sun taho yake wallahi tallahi ba babu kowa cikin maza da suka fito yakin nan sojoji suna da makamai yake lokacin da aka ku labari sanarwa cewa to ga sunan sun taho yake kowa da kowa cikin ku sai ya fitsari a cikinsa yake wannan dole ne dole ne kowane mutum sai ya fi tsari a cikinka domin me tsoro domin tsoro kawai labarin waɗanda ku kuka fito yakin su ba su ma san fito labarin sun fito ɗin fargaba da za ku shiga ya ce babu kowa daga cikin su face sai ya jike wandansa da fitsari domin tsoro dan ba a duba kenan ina ga sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam amma duk da hakan wani wanda shi ko karan bindiga bai taba ji ba ko takobi bai taba rikewa ba sai kaga ya ja gefe yana tsinewa sahabbai sahabban nan kuwa da ba dan Allah ya yi amfani da su ba sun tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kai baka ma ji labarin wani abu an taba yin wani abu sunan shi musulunci ba ba ta ganin a gazuwar badr manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake munajatin ubangijinsa yake daga hannu har ridadin sa na watuwa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya na tagawa yana cewa ya manzo Allah yakfika munajataka rabbak cewa wannan kira da kai ubangiji ga ya isa haka manzo Allah na cewa ya Allah idan aka halakar da waɗannan da suka fito da ni ba za a bauta maka ba bayan yau ya Allah ya Allah ka ba mu nasara mutane ɗari uku za su fuskanci mutane sama da dubu ɗaya amma ko wani ya ja gefe yana tsine wa sabon nan albarka shi idan bai yi wannan tsinon ba ma addinin sa bai shiga ba Allah ya kare dan haka rashin lafiyar da idan mutum yana tare da shi ba zai iya fita ba domin su za ka ga imam as-sa'di anan yake la yaqdiru sahibuhu ma'ahu ala al wal jihad dan abubuwa biyu ne akwai fitowan sannan akwai jihadin fitowan karan kansa aiki ne banda idan aka kai inda aka fito din kuma a zo a yi jihadin min arajin Au ama wa aman wa huma wa zat wal farij wa ghayru dhalik kamar mutumin da yake da ah, araj mutumin da yake ah, me ake cewa haraj gurgu kamar mutumin da yake kamar gurgu misali ko kuma mutumin da yake makawo duk da cewa wayannan an ambace su yace wala alal marda sa'annan babu laifi akan marasa lafiya wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun har ila zai iya mutum a lafiyar salam amma kuma bai da abin da zai kashe bai da abin da zai guzuri da shi na a fita wannan yakin a yi tafiyar wasu lokutan za ga manzo Allah yakan yi hisari mun mun ambaci cewa da muke karanta ayoyin da suka gabata mun ambaci cewa hawazin bayan an gama fatu makka manzo Allah ya je Sa'id ya yi hisarin hawazin na tsawon kwanaki arba'in sun shiga wani waje sun shiga cikin wani ganuwa sun kibitowa manzo Allah sallallahu kuma ya kewaye ganuwan da rundunarsa na tsawon kwanaki arba'in kaga wasu lokutan ma da idan aka fito babu ranar ne babu ranar dawowa ba san yau za a dawo ba za a yi wata ɗaya ne a za a yi wata biyu ne za a yi wata uku ne to a kan tafiyan nan kana bukatar me kana bukatar guzuri wani bai da abin da zai kashe bai da yana da yana son ya fita ɗan, kuma bai da shi yake wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nafahu lillahi wa rasulihi waɗanda ba su da abin da za su kashe idan aka fita jihadin nan babu haraj a kansu babu laifi a kansu idan nasahu lillahi wa rasulihi idan suka yi nasiha ga Allah da manzansa yaya za su yi nasiha ga Allah da manzansa a lokacin da suke zaune a gida suka ce su kasance cikin imani sun yi imani da Allah da manzansa kuma da gaskiye rakin abin da zai fito da su din shi ya hana su fitowa kuma suka kasance akan wannan imanin lokacin da suke zaune a gidan akan imani da kyautata imani da kuma wa Allah da manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam biyayya akan hakan suke kuma da suna da hali da san fita wannan shine nasiha ga Allah da manzansa kuma ba za su yi irin abin da munafukai suke yi ba na menene shi bai fita ba wanda yake son ya fita yana neman ya raunata shi shi bai fita ba wanda yake son kamar da suke faɗin cewa la tamfiru fil har shi bai fita ba ba waɗanda suke son su fita kuma ba zai bari su fito ba ya zanto su kuma a lokacin da ba su samu fitowa ba din suna suna kwaɗaitar da waɗanda suke da halin fitowa domin su fita suna shakka su akan su fito jihadin Allah tabaraka wa ta'ala yace ma alal muhsinina min sabil babu laifi akan masu kyautatawa malama masu ce idan mutum ya tashi kyautatawa sai sa ya kare ba ka ganin sa. wannan na daga cikin ladubar shari'ar musulunci karba daga mutane abin iya abin da za su iya maka ka zo ka ce dan Allah taimake ni ina da bukatar dubu ishirin sai aka ce eh za a taimaka maka amma babu babu babu halin a taimaka maka da dubu ishirin ba za a taimaka maka da dubu goma sai aka taimaka maka da dubu goma da aka baka dubu goma sai ka ja gefe ka je ka yi ta cewa wannan alajin ma in ba ta iska ba Allah ya arzuta ka kuɗi mai wannan yawa amma kuma ka kasa ba mutum dubu ishirin baka san halin da yake ba baka san halin da yake ba baka san wannan dubu goma da aka baka ya aka yi aka samu aka baka ba ma baka sani ba mutane suna yin kuskure idan kai wa mutum hukunci hukunci na zahiri hukunci na zahiri cewa wani wani mai hali ne wani mai hali ne kai baka san sirrinsa ba kai kai abin da kake dubawa bai da hali yake zama a wannan katon gidan bai da hali yake hawa wannan katon motar shikenan da haka dole ya zanto yana da shi ala kulli kamar yadda ka san CBN duk lokacin da aka kwankwasa akwai ne a ciki akwai kuɗi hakan hukuncin da mutane suke wa mutane kenan da haka kowane lokaci aka tankare shi dole ya zanto yana da ne yana da shi a halin da aka same shi bai da shi din nan to ya shiga uku ko da kuwa a lokutan da yake da shi yana yi ladabin shari'ar musulunci shi ne cewa Allah baraka wata ya ce ma alal muhsinina min sabi mai kyautatawa ba a kamun sa da laifi la yuwabba Ba a kamun mai kyautatawa da laifi a halin da ya kasa yin kyautatawa a halin da karfinsa ya kasa sai zan zo kaga wa'annan iya abin da Allah ya karba daga hannunsu iya abin da Allah ya karba daga hannunsu shine cewa sun kasance muminai kuma ba su da halin da za su za su yi tamwilin kansu za su ciyar da kansu duk yadda za su yi wa kansu zuri su fita wannan yakin Allah sai ya karbi iya wannan daga hannunsu su ba kama su da laifi ba kaga su ma fa kar ka manta akwai waɗanda Allah yake sai yusibul ladina kafaru minhum azabun alim me yasa azabun alim zai tafe su me suka yi sun zauna a ina sun zauna a gida sun zauna a gida sun ji fita yaki sai Allah yake sai yusibuhum azabun alim wa'annan ma ai su ma zaman gidan za su yi amma Allah sai ya ce ma alal muhsinina min sabil ba laifi a kansu kaga me ya bambanta ana wayancan isa'a suka yi wayancan mabarnata ne wayannan kyautatawa suke suna son su kyautata kuma Allah ya san zuciyarsu suna son su kyautata sai aka dage laifi daga kan bal ma Allah sai ce wallahu ghafurur rahim Allah tabaraka wa ta'ala yake kuma shi Allah tabaraka wata'ala mai yawan gafara ne mai jin kai Allah tabaraka wata'ala idan ya gafarta bayan ya gafarta maka kuma zai sake menene zai rahamce ka Allah tabaraka wata'ala ya sa mutuntacce rahmata Allah tabaraka wata'ala ya ce wala alal ladina idza ma atawka li tahmilahum qult la ajidu ma ahmilukum alayhi Allah tabaraka wata'ala ya ce banda wayannan da ba su da ma yunfiqun la yajiduna ma yunfiqun ba su da abin da za su kashe domin su fita wannan yakin Allah ya ce kuma babu laifi akan waɗanda idan suka zo wajenka litahmilahum akan cewa ka ɗauke su mana su ga sunan sun kawo kan amma a yi masu tanadin abin hawa a yi masu tanadin guziri a yi masu tanadin makamai sai ka ce kulta la ajidu ma ahmilukum alai ce ni ba mun banda abin da ni ma zan dauke ku a kansa ba mu da dukiyar da za mu daura ku a kansa tawallau sai su juya da baya idan suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zo suna fatan a ce su ma suna cikin rundunan a samo abubuwan da za su hawa a samo guzuri a samo makamai su ma su samu su fito da rundunan manzo Allah sai ce ai babu abin da za a baku babu abin da abin hawa da aka ake iya muku tanadin sa tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun ya subhanallah Allah tabaraka wa ta'ala yake bada labarin sa yace su ne waɗanda lokacin da kake kai ma ba ka da abin da zaka dauke su akai sai su juya wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i idanuwan suna cikewa da menene da kwalla suna zub da hawaye idanun suna cikewa da hawaye hazanan dan ne bakin cikin Allah ya jidu ma yunfiqu bakin cikin cewa ba su da hali ba su da dukiya da za su kashe a fito a je a yi yakin nan tare da su sai su zanto suna menene suna zub da hawaye yace innama sabilu ala alladhina yasta'zinunaka wa hum aghniya ce yana kanwa yana kan waɗanda suke neman izininka ne wa um alhali suna da ne suna da hali suna da dukiya suna da abin da za su fito yakin da shi amma kuma suna neman izinin a bar su su zauna a gida radu bi an yakunu ma alqawali Allah tabaraka wa ta'ala ya sake maimaita abin da ya faɗa a cikin wani ayar da ta gabata yake sun yadda da su zauna a gida tare da mata sun suka suka zaɓan wa kansu haka bayan suna da halin da za su fita wa taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun kuma Allah tabaraka wa ya rufe zukatansu alhali su ba su menene ba alhali su ba su sani ba wa'annan su ne wato munafiqun Allah tabaraka wataala ya sake maimaita halin su domin ya tabbatar da rashin laifi akan waɗanda suka zauna a gida sai ke laifi ne waɗanda suke da laifi su ne wayannan da su suna da hali kaga wayannan sun koma domin tsananin tsananin so da suke wa Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tsananin so da suke da shi wajen su samu damar a dama da su wajen ciyar da addinin Allah gaba sai zan suna yin kuka suna zubda hawaye don ba su da abin da za su kashe ga aikin alkhairi abin mutum ya yi kuka ne wallahi idan kana da rai ana yin wani aikin alkhairi a gaban ka kana kallo kuma baka da menene baka da dama kana kallo baka da dama Allah tabaraka wa ta'ala yake wa'annan waɗanda suka zaɓo wa kansu zama tare da mata a gida su ne yake su ne suke da laifi a kansu ya ce ya tabiru na ilaikun ya'tadiruna ja idza raja'tum ilayhim qul la na nu'mina lakum وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله تبارك وتعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم وإنما منافقين تسكت fitowa yaki tare da idan kuka fita yakin kuka ce kuka dawo sai su zo wajen ku suna neman gindin zama Ya na Ilaiku suna neman uzuri a zuwa gare ku idza raja'tum ilayhim idan kuka komo zuwa gare su kullu ta'tadiru Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma'aikin sa yake ka fada musu cewa kar kuma wa halatta kanku kuna neman uzuri yace lan nu'mina lakum ba za mu taba gaskata ku ba قد نبعنا الله من أخباركم أبن ديسا بلا مجد كتابه با يومن للي في الله تبارك وتعالى يا بامو يا سندمو دقا لابارم الله تبارك وتعالى يا سندمو دقا لابارم كوم منافقين وسيرى الله عملكم ورسوله كما الله تبارك وتعالى زي أيوكمكم أي في الدنيا لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب Allah zai ga aikin da za ku aikata a nan duniya domin ba kuna cewa kun uzuri ne yana ku fitowa ba kuna cewa kun ma mu'minai ne kun yi imani ba to ai Allah zai ga ayyukanku ko manzon Allah ma zai gani za mu gani ko za ku yi aiki irin na mu'minai tunda aiki shine mizani da ake bambantawa tsakanin ƙarya da gaskiya da haka Allah zai gani wa amma mujarradul aqwal amma kawai mutum ya dinga faɗi yake mutum ya dinga faɗin magana kawai shi yasa Allah ya ce innal ladina innal ladina qalu rabbuna Allah thumma madha thumma taqamu wadanda suka ce lallai ubangijin mu shine Allah bayan san faɗi haka sai suka yi ne sai suka daidaitu akan abin da suka faɗa suka istiqama da haka ba ba zancen maganar baki bane Allah zai gani yake fala da lalata fiha ala shay'in min dalik maganganun da suke faɗi ku munafikai da da harsunanku ba dalili bane akan gaskiya ba mutumin da yake da gaskiya in ka ce kana da imani ba zai yi ka ce kai musulmi bane ba amma kuma ba ka sallah ko ba akwai sallolin da kake yi ba ka yi wasu ko kuwa a kayi imani da wani abubuwa cikin addinin musulunci su za ka yi su abubuwa akwai abubuwan da ka kai ba ka yi imani zuwa ba za ka yi su ba wannan ba imani ba ne Allah baraka wa ta'ala ke summa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sa'annan za a maido da ku zuwa ga masanin gaibu da kuma menene da kuma sarari babu bambanci a wajen Allah da abin da aka boye da abin da aka bayyana Allah ya san gairu ya san abin da yake boye kuma ya san abin da yake a bayyane yake fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amal. sai sanar da ku da abin da kuka kasance kuna menene kuna aikatawa idan mutum ya boye a duniyan nan ya ɓoye wa mutane abin da ke cikin zuciyarsa kaga yana daga cikin ni'ima da Allah tabaraka ta'ala ya yi mana ba mu iya sanin abin da ke zuciyar junanmu da rayuwar duniyar nan da ba zai yi ba da duniya ba zai zaune ba da ake abin da ke cikin zuciyar zuciyar mutane za ka dinga gani za ka dinga ganin abin da ke cikin zukatan mutane ba za mu ji daɗin rayuwar duniya ba wani za ka zo wucewa kusa da shi abin da ke cikin zuciya shi wani barna yana kan hanya ne zai je aikata wani barna wanda zai tashi hankalinka sanin wannan barnan ko da bai shafe ka ba ma za ka yan ba Allah tabaraka wa ta'ala sai ya da abubuwan da ke cikin zukatan mu sai zato Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bar wa kanshi sani ya sani da haka abin da wayannan munafikan suke boyewa ranar dakin alkiyama Allah zai sanar da su abin da suka kasance suna aikatawa sai yahlifuna billahi lakum sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam جزاء da billahi lakum idan qalabtum ilaihim wanda za su dinga neman uzuri da ba ai kafin ku tafi sun faɗi cewa suna da uzuri amma kamar yadda muka faɗa shi mutumin da bai da gaskiya za ka ga bai da sukuni bai da kwanciyar hankali cikin tsoro yake da tartar cikin tsoro da tartar yake domin yana tsoron kar a zo a gane ba kar a zo a gane rashin gaskiyarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sayahifuna lakum za su dinga yin rantsuwa a gare ku idan qalabtum ilayhi idan kuka juya zuwa a gare su litardu litu'ridu anhum a wannan karan abin da yasa suke yin ranzuwa domin ku kawar da kai daga gare su kar ku yi tunanin za ku yaƙe su ko ko ku yi tunanin za ku mayar da martani a gare su akan rashin biyayya ga Allah da manzansa sai su zo su dinga yin wannan rantsuwar domin ku kawar da kai daga gare su Allah tabaraka wa ta'ala yake fa'aridu anhum Allah tabaraka wa ta'ala yake ku kawar da kai daga gare su abin da suke so shine ku kawar da kai kuma ku kawar da kai daga gare su yake innahum rich domin ba su cancanci ma ku dinga walar da kanku wajen wato ɗaukan fansa a kansu ba domin ai akwai abin da ya riga ya ishe su wannan laifin da suka aikata akwai abin da ya ishe su na hukuma da Allah ya tanadar domin haka wannan rantsuwa suna son su kawar da kai ne kuma Allah ya Allah sai bada umarni yake kuma ku yi menene ku kawar da kai ku yi kaman ku yi kaman kuma ba ku gansu ba ku yi kaman ba ku san cewa makaryata bane ku yi kaman ba ku san cewa karyar imanin suke yi ba Allah yake wa ma'awahum jahannamu jaza'an bima kanu yafsibu ai maluma suka ce ai jahannama wutar jahannama da ke jiran su ma ai ai kadisa shi yasa aka ce ku kawar da kansu domin wa'annan suna tabkar najasa wanda ba su danganci ku ɓata lokutan ku a kansu ba yace wa ma'awahu jahannam matartararsu inda za a tara su jahannama jaza'an bima kanu yahsibun a matsayin sakamako game da abubuwan da suka kasance suke zurfanta wa kansu abubuwan da suke suka yi iktisabinsa wannan shine abin da suka aikata wa kansu za a saka masu a kansa Allah tabaraka wa ta'ala ce yahdifuna lakum litarjaw anhum yahdifuna lakum litarjaw anhum fa in tarjaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmi fasiqin Allah tabaraka wa ta'ala ce za su dinga rantsuwa a gare ku litarjaw anhum domin ku yadda da su ka san a baya Allah ya ce suna za su dinga rantsu wannan har ila yau domin ku yadda da su amma ba yaddan duk da cewa yaddan Allah shi ne ya fi cancantan su nema amma da yake su Allah ba damuwansu su bane a'a wayannan mutanen da suke garin su suke yaudara suna yaudaran mu'minai ne da cewa su ma mu'minai ne da haka suna son mu'minai su yadda da su yaddan Allah su ba su damuwa. ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce litardaw anhum domin ku yadda da su fa in tardaw anhum Allah ce idan kun yadda da su tu idan kun yadda da su fa inna Allah la yarda an ta kai. shi kuma shi lallai Allah ta'ala. Ba baya yarda da mutane waɗanda suka kasance ma'abota fasikanci mutanen da suka kharaju an ta Allah wa ta'ala. mutanen da suka fita daga wa Allah wa ta'ala biyayya suka yi nisa Allah wa ta'ala ba zai yarda da su ba ba za su samu ridar ba malama suka ce wannan aya ishara ce zuwa ga cewa Allah ba zai karbi tubar ba ishara ce zuwa zuwa ga cewa Allah tabaraka wata'ala ba zai ba su dacewa zuwa ga tuba ba kamar yadda muka shanin maimaitawa cewa idan mutum ya saba wa Allah bayan sakon nan sai ya dawo ya tuba ga Allah ya nemi gafarar Allah akan wannan tuba da gafara da ya yi din nan ya kamata ya dinga gode wa Allah domin Allah ne kadai yake iya datar da kai ka samu komowa domin ka nemi istighfari idan Allah bai datar da kai ba ba za ka iya yi ba suka ce kasancewar Allah yake fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin cewa za su ci gaba da siffantuwa muddin sun ci gaba da siffantuwa da siffar fasikancin nan Allah ba zai dakar da su zuwa ga neman gafara ba suka ce wannan ai kenan ba za su nemi gafarar Allah ba har zuwa lokacin da za su koma ga Allah balle ka fara tunanin za su samu yardan Allah Allah fara kuwa ya kare mu daga irin wannan hali na munafikai domin lokaci za mu dafa aya nan bi idnillah tabaraka ta'ala idan Allah ya kai mu gobe amma za mu fara da ayar al'arabu a shaɗi kufran wani fafan za mu yi bayanai da suka shafi hukunce-hukuncen da suka shafi mutum kana zaune a birni sai ka tattara kayanka a ce ina ka nufa ka ce zan koma kauye ne hukuncin hakan shin ya halarta mutum mazauni birni ya tattara kayansa ya koma kauye da zama ah, da kuma yan sun da suka shafi wannan kana ana zama lafiya sai ka ce kai kai kawai za ka koma da zama inda ba a yin kiran sallah inda babu malamai masana addini inda idan ka shiga rudani babu wanda zai maka fatawa inda inda inda sai ka ce ka koma kawai me hukuncin addini akan wannan shin ya halalta za mu ji ra'ayin malamai akan barin birni mutum ya yi relocating ya je zama ba ka je gaisuwa ko ziyara ba ah, za ka koma can ka je ka yi zaman dindindin sai hukuncin hakan a shari'ar musulunci wannan da hukuncen hukuncen da suka shafi hakan da su za mu fara idan Allah ya kai mu gobe wallahu ta'ala ala na'am mutumin da baya baya sallah duk da tambayan da aka karanto bai ce haka ba amma bari mu fayyace wani hukunci mai muhimmanci mu raba tambayan zuwa gida biyu ko gida uku mutumin da baya sallah da mutumin da yana sallah amma baya sallah a jami'i ko gida biyu kenan akwai wanda baya sallah akwai wanda yana yi amma baya yi a cikin jama'a shin idan ya mutu za mai sallah mutumin da baya sallah idan ya mutu idan ya mutu ba za mai sallah ba malama suka ce ai wannan kafiri ne baya sallah ba kwata kwata to wannan idan idan ya mutu ba za mai sallah ba eh eh yana cewa sunan shi Abdulwani Abdulwani Abdulwani ko kuwa eh yana cuɗanya da musulmai amma ba zai yi sallah ba ba zai yi sallah ba wannan wannan yaudaran shi yake ba musulunci yana al'ahdi alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafa wannan shi ai shine shine demarcating line din da ke tsakanin kafirci da musulunci duk wanda ya bar sallah ya ya kafirta sallah ai ba a bar wasa bace zaka mutumin da ya mutu an san baya yin sallah ba za a mai ba za a sallace shi ba ko mutumin da yana sallah amma ya kihara da sakati da sallah bai kamata limani shahararren limani ko jagoran al'umma ya mai sallah ba ce wannan eh aje a mai sallah sai ce sai a nemi wani mutum sai a nemi wani wani makwabcinsa wani mai aikin hannu haka ko wani tela ko wani kafinta wanda takhassus din shi ba wanda ba zai zo ya ce zai ba zai zai ce Allahumma Allahumma ksilhu min khatayahu kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dalal Allahumma kshif lahu Allahumma waddi' mudkhalahu ba zai roƙon mai waɗannan addu'o'in da suka ya da shi wancan bai san su ba ga magarin musulmi sai ake mai sallah ya kace amma me yasa shi ai yana sakaci da sallah ne wannan kawai ma dan dai dan dai kar a ce wai kar ba mai sallah bane akwai wani abokin karatunmu doktor muhibbi Allah ya kara mai lafiya yake ba mu labarin cewa yana da makwabci a madina a gidan da ya zauna a madina aka yi rasuwa a gidan sai suka je ta aziya suka ce Allahumma firlahu Allahumma suka ce Allah Allah ya dabar da mai Allah ya ramce shi baban matashin da ya rasu yake la la la la astaghfir lahu na yi yusalli baban mamacin ba yake faɗawa wanda ya zo ta aziya ce a kakkace Allah Allah ya gafar da ce ya haya me ba za mu ci Allah ya gafar da ce. ai baya sallah ai lokacin yana da rai baya yin sallah baban zama kenan yake kar a rokan mai gafara dan ya san ba a rokan wa ire-iren su ne, ba a rokan wa ire-iren su gafara dan haka barin sallah ba ba karaman abu bane shi yasa daga cikin fitintunin da suke faruwa a wannan zamanin waɗanda yanzu sun fara zama a bayyane shi ne mutum ya yi relocating da shi da iyalansa ka ji mutum ya ce ai shekara na talatin a us za ka ci gidan ku wallahi wallahi yanzu ya fara bayyana ƴaƴan shi in suka dawo najeriya ba su sallah ba sa yin sallah ba sa yin sallah ce ai sallah ai kai kullum mutum ya zai wanke hannayensa sau biyar ya zo ya ringa wani abu ai wannan ai duniya ta ta haka ci gaba ai sai ka ɗauko ƴaƴanka da hannunka ka ce ka hallakar da su mutum ya kai ƴaƴansa turai a tikula ne USA idan suka dawo ba su yin sallah da mazansu da matansu kai kenan ka yi tafsirin tsawadin kafirai manzala su suna yana cewa ta zauwa dun wa dudar wa dudar fa inni mukatirun bikum al'umam yawm al-qiyama amma kai ka zo ka yi ka zo ka ba kafirai sun yawa ka yi adding to the number of kuffar ƴaƴan da ka haifo duniya sun sa wayancan adadin su ya karu Allah ya kare amma mutumin da baya sallah a jami'i gaskiya yana cikin hada idan ba wani uzuri bane karɓaɓɓe a gare shi ba yana da masallaci a distance ɗin da sallah a masallaci ya zama wajibi a kansa wannan wani mutum ya zo makaho wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa yana bayyana wato matsalansa kasancewan baya gani yana neman a taga mai kafa wajen fitowa sallan Jami. manzala sallallahu alaihi wa sallam yake mai a atasma'u nida kana jin kiran sallah ce na'am manzo Allah yake fa ajib makaho kenan dan idan ka ji kira to ka amsa ka idan kira sallah zaka ji yace eh ina ji yace fa aji to ka amsa ba daga makaho kafa ba kai kuma ba kai da ba makaho ba ne ne menene ka ala yasir mutanen gidan yasir radiyallahu ta'ala annu mardar sun zo suna magana cewa ya manzan Allah muna son mu yi relocating zuwa kusa da masallaci Manzan Allah ya sallama yake dan ne suka ce ai gidan mu ya dan yi wa masallaci nisa Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake a ku zauna a mazaunin ku ya ku mutanen gidan yasir domin ana rubuta takun kafan ku takowa da kake wayannan suna daga cikin abubuwa na ilimi wadda amfanin zuwa majalisin ilimi kenan wayannan abubuwan su ne za su dinga energizing ɗinka duk lokacin da kuma su ne za su dinga sa in ka shiga masallacin kana yin sallan ba wai kawai kai ka zo ka sauke wani nauyi ba ne kai gaba ba a'a arihna biha ya bilal haka manzo Allah sallallahu alaihi cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi ju'ila qurratu ayni bis salah babu abin da suke jiran lokacin sa ya shigo kamar me kamar sallah suna jin daɗin su dau kabaran kabaran nan kamar da ta kasar an ɗere su sun bar duniya ne lokacin suke munajati da ubangijinsu lokacin suke samun sukuni lokacin da suka zo suka fuskanci alkabila lokacin da kai alwala ka fito daga gidanka sai kake istihdarin cewa takawa da kake yi daga gidanka zuwa masallaci ana rubutawa ya za ka dinga ji sai ka dinga jin shauƙin ka je masallacin ana rubuta ana ɗaga darajarka ana rubu ana kankare zunubanka sai ka ga cewa ai kai bawa mai rauni ne bari ka gaggauta ka ka yi tattaki ka tafi masallacin nan a ji a yi sallan nan da kai ka je ka dawo an kira wata sallan ka sake komawa duk mutumin da Allah ya yassare mai wannan ba karamin ni'ima ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wani hadisi mai inganci ya taba cewa shi da ya yi wani abu yake da ba don mata da yara ba da da zai sa a kira sallah a tsayar da sallah a tsayar da iqama a fara yin sallah shi kuma ya biyo gidajen mutanen da suke jin kiran sallah ba su fitowa ya je ya kona gidajen a kansu yake da ba don mata da yara a cikin gidajen ba yace da zan sa a tsayar da sallah an fara yin sallah sai in bi gidajen mazaje da aka kira sallah ba su fito masallaci ba je in ko da gidajen a kansu suna ciki da ba dan mata da wane ne ba da yara ba kaga ba ba karaman abu bane ba karaman abu bane shi yasa maluma suka ce menene hukuncin sallah cikin jama'a ne wai tukunna suka ce hukuncin sallah a cikin jama'a wajibi ne tamkar idan kai sallah a gida ka wahalar kanka amma jamhuri sai suka zo suka ce wajibi ne amma laisa sharɗon da siha ba sharaɗi abin da zai zai da wanda yake da sakacin sallah a masallaci kenan suka ce wajibi ne amma ba sharaɗi ba ne na inganci ba da ya zama sharaɗi na inganci duk sallar da ka yi ba a jam'i ba ka yi wa aljuhun ka kawai kaga idan ya zama wajibi duk da cewa ba sharadi ba yin yin shi a jam'i ba sharadi ne na inganci ba ma'ana idan ka yi shi ba a jam'i ba ya inganta ka inganta duk da hakan amma ai hukuncin shi aka ce wajibi ne a wannan halin sai zanto cewa sai abin da zai hana ka halartar sallah a masallaci da jama'ar musulmai shine abin da a shari'ar musulunci aka yarda da menene aka yadda da shi a matsayin uzuri an fahimci wannan domin haka abin nan yin sakaci da yin sallah a matakin farko da kuma yin sakaci da yin sallah tare da jam'in musulmai wannan al'amari ne wanda ya kamata musulmi ya iya iyawarsa wajen ganin cewa amma ya nemi tsarin Allah idan mutum ne wanda Allah ya tsare mai kana fitowa jami'i, ka roki Allah ya tabbatar da kai akan haka idan kana da sakaci ka roki Allah tabaraka wataala ya karfafa ba ya muna roƙon Allah tabaraka wataala ya karfafa mu gaba kida ya tabbatar da daga daga mu akan ayyukan alkhairi za mu daga aya anan abubuwan da muka faɗa wanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wataala ya saka mu baki da abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wataala ya gafarta mu baki da muna roƙon Allah tabaraka wataala ya zauna da kasan mu lafiya muna roƙon Allah tabaraka wataala ya mayar da aminci zuwa kasan mu Najeriya muna roƙon Allah tabaraka wataala ya zaro mu da shugabanni na gari muna da Allah tabaraka wa ta'ala wa'annan shugabanni da suke ci a yanzu Allah ka sanya musu tsoronka ka sa su sauke hakkin bayan ka talakawa da ke kansu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon sauke hakkin shugabanni muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa'annan bayan Allah waɗanda suke firgita bayansa waɗanda suke sace mutane su dafe ayyansu su kama mata da maza da tsofaffi ba tare da wani ai laifi da suka aikata ba ya Allah bayan ka ne ka san su ba su fita sun ka ba ya Allah kai mana maganin su labin da ya dace da su ya Allah ka tsare mu ka kare mu da mu da iyalan mu da sharrin wayannan miyagun mutanen muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu ya sa mu shaida daren Lailatul Qadr za mu ga cewa yau goma sha tara abin kamar mafarki ranakun suna tafiya wannan bakon da muke da shi bako ne mai gaggawa ba sai an faɗa mana ba yayi wata wata ɗaya zai yayi kwana yayi ah, yayi wato rabi yayi cutar kenan ba sauran wato ukun karshe domin haka kowa da kowa ya dage muna roƙon Allah ya dakatar da mu ga aikata ayyukan alkhairi cikin abubuwan da suka rage cikin wannan watan Ramadana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatan mu waɗanda suka riga mu koma zuwa gare shi cikin musulmai waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan namu lokaci yayi ya sa mu cika da imani يا Allah ka arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da kuma abubuwan da muke aikatawa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اوكي يوزا بارة تهجد كربي الداء وأنما مسلاتين ان شاء الله